يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك يوم أصبر كنا منا سافياتا sha tara ga watan ramadan bayan jira annai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina 1442 wanda ya dace da ɗaya ga watan biyar shekarar 2021 ubangiji muke roƙo ya ratar da mu duniya da lahira allah muke roƙo ya karbi ibadunmu a cikin wani wata mai albarka allah muke roƙo ya ji kan magabatanmu wanda suka rasu wanda suke duniya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya raba mu da su lafiya Allah muke roƙo ya mana albarka a cikin kasar mu Allah ya wa angwannin mu albarka Allah ya wa masallatun mu albarka karatu da muke cikin littafin Allah a jiya mun tsaya cikin aya ta goma sha ɗaya cikin suratu tagabun suratu tagabun mun karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ma afsawa min musibatin illa bi idnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bi kulli shay'in ali Allah ta babu wata musiba da take faruwa a nan ban kasa face sai da izinin Allah za ka ba da cewa bi iznillah ai bi iradati wa qada'i ma'ana sai Allah ya sa mu to kaga sabanin yan kadariya kawai da muka fara jiya suka ce babu kaddara duk wani abu da zai faru sai bayan abun ya faru kamar Allah ya sani wannan la shakka kalma ce ta kafirci da kuma tuhumar Allah subhanahu wataala akan ilimin Allah subhanahu wataala za ka mun karanta hadisi na farko cikin sahih muslim hadisin da ya'mur yazo yake tambayan sahabi dan albarka Abdullahi ibn Umar akan lalle akwai wasu mutane da suka fito a can garin suna cewa babu kaddara sannan kuma duk wani abu da ya faru sai bayan abin ya faru Allah ya sani shi ne ke ce mai wallazi ya halifu bihi Abdullahi ibn Umar za ka je ka faɗa musu abin da abdullahi dan umar yake rantsuwa da shi law anna li ahadihim mithla uhdin zahaban fa anfaqahu da ce da yansu yana da daidai yana da girman dutsen uhud na Ba fa anfaqahu sai ya siyar da wannan dutsen yake cewa to wallahi Allah subhanahu wataala bare karba mai ba har sai an yi imani da kaddara alkhairinta da sharrinta da ka rauta cikin aya ta tara da kuma ta goma na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما yake cewa wa ati'u Allah wa ati'u rasul tunda Allah ayar buga baya yana cewa ma asaba min musibatin illa bi idhnillah babu wata musiba da take afkuwa a ban kasa illa bi idhnillah fa ce sai da idan Allah mana Allah ya san hakan ya ta hakan ya hukunta hakan wa man yu'min billah duk mutumin da ya imani da Allah yahdi qalbahu ألا ya haƙi ƙalbawo Allah zai shirya da zuciya shi mana mutum da imani da Allah a lokacin da wani bala'i ya same shi Allah zai ba shi ikon yi wallahu bi kulle shay'in alim lalle Allah subhanahu wa ta'ala masani ne a wasa da kanku sai Allah ta Allah ke cewa wa ati'u Allah wa ati'u rasul ku yi wa Allah da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam biyayya don ya kasance musibin da suke samun ku su muku sauki fa'in ta wallafi idan ku guje baya ba ku yi wa Allah biyayya ba ba ku yi wa manzan shi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam biyayya ba ko fa'in na ma ala rasuli na balagul wabi abin da ke kan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne isar da sako mai سألك الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله شيني أبون بوتا واندبا والله سبحانه وتعالى شيني أبون بوتا واندباب وأنا أبون بوتا بتتتا في الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فمؤمنين باين مؤمنين الله سبحانه وتعالى تكيدون to kaga an Allah ke ce Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum lalle Allah subhanahu wataala shi kadai ne abun bauta bisa tantanta sannan kuma wa ala Allah falyatawakkal mu'minun ga Allah mu'minin suke dogaro Allah la ilaha illa hu to kaga wannan ce kalmar tauhidi wadda ke shigar da mutum musulunci sannan kuma duk lokacin da mutum ya karyata ta to ma'ana mutum da ya fita daga addinin Allah Allahu la ilaha illa hu lallai Allah subhanahu wataala shi kadai ne abun bauta babu wani abun bauta ta tattara sai Allah wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ga bayin ga Allah subhanahu wataala bayan Allah mummunai suke dogaro. Tuna ke nan kalwai ta la'ila hain Allah, idan ka a cikin lissafin Allah Allah subhanahu wataala ya ambace ta da sunaye daban-daban har sunaye guda 25 to kaga wannan falala ce idan ka dawo sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice zanen gaba da akwai hadisai guda goma wanda suke nuna fallan kalimatu la ilaha illallah to da mene mutum yana shiga ciki da ita ne kaga wanda suke cewa la ilaha illallah wannan kalma ta ɗau rukuni guda biyu rukunin farko la ilaha babu abin bauta mana kana annabi korewa kenan illallah sai Allah mana kana al za ka malaman akida suke cewa ita la ilaha illallah ta da rukunai guda biyu korewa da kuma tabbatarwa to da kada kada sunnan zan Allah sallallahu alaihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambaci falalan wannan kalma ta la ilaha illallah abu na farko ita ce awwalu arkanin islam ita la ilaha illallah ita ce farko rukunan musulunci farko rukunan musulunci shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah haka yanzu cikin hadisin ibn umar da hadisin baban shi hadisin umar ibn khattab hadith ne fi shahara da hadith jibri maza Allah ki tabu ne islamu ala khamsi shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul to kaga farko sai Allah ya ambata shahadati an la ilaha illallah Allah la ilaha illahu wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun kana falalan tarabiyu lallai mutumin da ya kasance ya rike kalmar shahada to zai da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai rabauta da ceton annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad yake cewa as'alun na bi shafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi mutumin da ya rabauta da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashi alkiyama to shine wanda ya ce la ilaha illallah ya faɗaita a cikin zuciyar shi mana ya karaita Allah subhanahu wataala wajen faɗin wannan kalma ta na uku falalar la'ila illallah inna anna awwal ma yu'maru bi min as ita la'ila illallah ita ce farkon abin da ake umartar mutum da ita na ji lokacin da mutum ya zo ne musulunta ba za ka ce to yanzu kai za ka yi sallah ba da ba kai kana da dukiya kaza kana da manyan shaguna a jos za ka za ka fara fitar da zakka in kawai za ka dace to shi kana yawar addini yawar musulunci amma in yanzu sai ka ce to za ka yi shakkar mai shahada la ilaha illallah da za ka duba zan Allah sallallahu alaihi wasallam sun je tura gwamnoni su je wani gari su mutuntar da mutane maza Allah yana ce musu kawai dai ya fara wa ma'azu ya mu'azu innaka ta'ti qauman min ahli alkitab ya kai sahabi na mu'azu za ka je wajen wasu mutane cikin ahlul kitab fad'uhum ila shahadati alla ilaha illallah kai kira su zuwa ga shaidawa babu abin bautawar ta danta sai Allah wa anni rasulullah sannan kuma ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mai idan ka je ka kira zuwa ga shaidawa babu abin bautar ta tattafi Allah abu na wuda na fara na wannan kalma la ilaha illallah allahu la ilaha illa wani hayyul qayyum lalle da mutum da bane ta ya rabauta zo zo da bar kalmar shahada ya rabauta inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manalak ta qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la illallah sai ku rabauta in ji annai muhammad sallallahu alaihi wasallam zarci falla wannan kalma sau bi ce ta Allah ta a tara jinin mutum da jinin mutum mana duk mutumin da ya kan ce wani la'ina illallah to jinin wannan mutum ya haramta sannan duke shi ma ta haramta annai muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa umirtu an qatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah an umarce ni in yaƙi mutane har sai sun shaida babu abun bautawa da tantanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah sannan nan muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa yuqimu salata tsayda sallah wa yuqtu zakata tumar zakka fa idza fa'alu dhalika idan suka aikata haka asimu minni dima'u jinin su ya kuma daga gare ni wa amwalahu dukiyarsa ta kuma daga gare ni illa bi haqqiha sai da haƙƙin menene haƙƙin la ilaha illallah wa isabuhum ala Allah ta'ala sannan kuma isabu su yana Allah yana wajen Allah ne abu na shida ita la ilaha illallah ita ce mafi alkhairin zikiri mafi falalan ambatan Allah eh da la ilaha illallah ita ce mafi falalan ambatan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa khairu du'a du'a yawmi arfa mafi alkhairu addu'a ita ce addu'ar ranar arafa mazalar ta wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli mafi alkhairun abin da na fada ni da annawa da suka zo kafin ni la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir falalata na bakwai ita la ilaha illallah sawabi ce na Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa tun zalimin shi manzon mai ke cewa ba min nafsin ta mutu wai ya tashar Allah ilaha illallah wa anni rasulullah babu wata rai da za ta rasu tana shaidawa babu abin bauta da ta sai Allah sannan annan Muhammad manzon Allah ne ya rujiu zaka ila qalbin muqinin illa ghafara Allah da sannan ka ce wannan wurin ke fada har a cikin zuciyar mutum to lallai fatiha Allah fatara ya gafarta wannan rai abu na takwas ita sababi ce ta Allah ya naunaya ya ɗauke mizanin mutum na aikin dada ya yi nauyi ya rata shi alƙyama manzo Allah saboda ba ta nake shi da abu da wani wata rata shi alƙyama sai ya kace a to mai takardu 99 dukkan ta aikin laifi ne iya ganinka ƙarshen ganinka jinjiwa ginjiwa laifi ne za ka ce bawa ya eba ƙauna yana ganin da ya wuta da shi za ka ce Allah subhanahu wa ta'ala ce wa sai kana da tantan zalunce ka ne a wannan yini za ka sai a ɗauko takardar la ilaha illallah za ka ba wani gaske ce ya Allah wannan takarda guda ɗaya ya dace takardu ta sa'in da tara za ka sai Allah ce mai a wannan yini bari a zalunce ka ba idan aka aza la ilaha illallah a kan mahauni sai ta yi sauran ayyukan mutum ta wace shiga aljanna ita la ilaha illallah sau biyu ce ta shiga aljanna maza Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutum da ke la ilaha illallah sannan ya da Allah a kawar da tsaro baya shakka to ya shiga aljanna abu na goma ita la ilaha illallah tawabi ne na mutum ya shiga aljanna to kaga nan tattali menene falalansa to menene ke fitar da mutum daga la ilaha illallah ma'ana abin da zai fitar da mutum daga musulunci addinin Allah to anan shekh hafizahu Allah ta'ala imamu sindi ya yi littafi yake cewa sharatu Allah ilaha illallah i'dad da kasale ibn Abdul Aziz ibn Usul sindi da ka lokacin yana dokta kenan amma yanzu ya kai matsayin profesa malami ne a jami'ar musulunci ta madina a ismul aqida za ka yana da rubuce-rubuce mai yawa sannan kuma yana kantarwa masu lafin manzan allah ke ta to akwai wasu ababe da suke warwar la ilaha illallah ba mutum da yana mun lafi musulunci ba to akwai wasu ababe guda kuma kuma mutum bai kiyaye ba ya yi su to sallama da addinin Allah abu na farko shirka da Allah mutum ya shirka da Allah ya fita daga musulunci kuma mutum ya yi wa Allah shirka to ya tabbatar ya fita daga addinin Allah ko kuma mutum ya kance ya yi wa wani malami yanka ko na yi wa bana yanka ko na yi wa baba ta yanka ko na yi wa kaka na yanka wani ya ka shi ke sai na kara la ilaha illallah la ilaha illallah to kin gada shi cikin wannan mata ta je wajen boka ya ce sai kin yanka rago baki sai kin nemo bakar akuya ba a samun tanan sai an je Niger. to in ba da ke kawowa ba akwai ruhani da su kawo ki shi na haka kin fita daga addinin Allah salat kin yi sallama da addini kin fita babu wani abu da ya rage sai kikar cewa la ilaha illallah sai kika wuce to aka aka wato yar wuta ce ba to kin fita daga musulunci to Allah ya tsare mu abu na biyu wanda ya warware la ilaha illa ilinki bana ya warware musulunci kike fita daga addinin Allah ya kasance kika bakin da kike kakanki musulmi ne kakanki na biyar musulmi ne bai miki amfani ba shi ne mutumin da ya gaske ya sanya wasu mutane tsakanin shi Allah yana roƙon su yanzu yana roƙon babana ko malamina ko babata ko kakana abin da ba wanda a roƙa sai Allah to wannan ya kace na ƙara la ilaha illallah Allah ya tsare abu na uku daga cikin abu da ke warware la ilaha illallah mutum idan mutum ya shiga shi ne mutum ya dinga ci a ran shi lallai kafirai bai kawo da ta wuce kafirai ba ko kuma ya kasance ya ringa ji ai yanzu ya kamata a ce wannan addinin nasu ai yi wayewa addinin nasu akwai jin daɗi a addinin addinin musulunci akwai takura kana fara haka mutum ya tashi a yi mana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha da kuke faɗa ba ta yi amfani ba abu na wuri zai kero wa la ilaha illallah shiga shari'ar manzon Allah ba ta cika ba shiga shari'ar wasu mutane a can gefe 'yan duniya su ne wasta shari'ar ta shiga ko kuma ya kasance wani abu ya faru a anguwa a ce maza Allah ya miki hukunci ki ce kai ke fa hukuncin maza Allah nan akwai tsauri sosai hukuncin maza Allah akwai tsauri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga kina fadin haka kin tashi aiki malakin fitar daga musulunci abu na biyar da yake warware la ilaha illallah shine ki ji kina kiyayyen wani abu wanda manzo Allah ya zo da shi mana ta gida manzo Allah ya zo da wani abu misali abinda wata suke Allah shirye su ki ga to ayyanzu babu wayewa waya ce addini a ce wai wata karta ta gashi ko ki ga ayyanzu babu wayewa waya ce wai manzon Allah ne yake duk matar ta tsaga wuce da yar wuta ce ko kuma kike ai yanzu babu wayewa a ce wai mace ba za ta tsaga jikinta ba an haka ya kato ai babu wayewa to kina ga kin mutar ga addinin Allah kin sallama da shi daga in kina san salama to shi ne ga cewa la ilaha illallah ki kara shiga musulunci idan ka take mutar ga musulunci ma'ana ba to duk aiki da kike yi kina musulma ya wuce zaka yadda ke sabuwar musulunta ki ake shiga wani addini Allah ya tsare mu abu na shida da yake rowa la lalla. Ki wa addinin Allah izgili izgili wa addinin Allah ki dinga ganin kai sai sannan ku masu addini eh ba su yin jari kuna kun nuna kun fi mu imani to yi kika yaka ko an kika ki tashi shayi abu na bakwai da yake rowa la ilaha lalla, wata sun fada wajen siri yake ki je ki tsiri, dan ki shirki majinki wanda ba ke so ki mai siri inna lillahi to ki ji mai manzan Allah ke faɗi manzan Allah ke cewa duk ba ta ta je wajen mai siri ma na goka da ta je da ya faɗa mata sai ta ki ta shi to bonus ɗin sallan kwana arba'in bonus na sallah kwana arba'in da ta yi Allah ba ya karba kuma dole ta yi in ba ta yi ba ba da ikura su wata duka amma ita je ta gaggata bokan da abin da ya fada to ita wanda ko ta yi sallama da addinin Allah ta ce assalamu alaikum daga addinin Allah ta fita daga musulunci sannan kun aka ce ta fita daga musulunci duk wani aiki da ta yi Azumin ta sadakan da ta yi duka ya tashi aiki za ka ce ta kara sabon musulunta daga nan kuma sai ta kiyaye dukkan abin da ya fita daga musulunci abu na takwas da ke warware musulunci la ilaha illallah kenan shine mutum ya jibuta lamarin wanda suke ba musulmai ba mutum zai yi bayani abu na tara mutum ya kudurta a ran akwai lokacin da zai iya fita daga addinin Allah to ayin sallan nan ma ayin mun mun daina sallah ai mun kai ƙi ne wai sun kai ƙi ne to kariya mutum yake idan mutum ya fada ka to ya tabbata da ta shi manzon Allah ya fi ka ya fi babana ya fi kakan kakana amma Allah yake ce mai wa Rabba rabbaka hatta ya atiyaka yaqin ya mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ka bauta wa ka? har sai kiri ya zo kuma na mutuwa kiri da ake shi ne mutuwa malaka ya saboda Allah har mutuwa kuma wallahi mazan Allah ya bi wannan na Allah manzan Allah bai da lafiya ka ake tallafo mazan Allah a sallallahu alaihi wasallam a kawo shi masallaci dan yayi sallar jami'i zaka baka yana gaba manzan Allah ce tsaya a wajenka sabai suka fara rikicewa sun zama manzan Allah ya yi masallaci abu na goma mace ya juya a addinin Allah baya ki juya a addinin Allah baya ba ki zuwa makaranta ba ki zuwa wajen karatu ba ki jin karatu a ɗakin ki afirka mai ake ce mata afirka tiri ko kullum sai arewa ta zuwa ke kallo ba ki kallon suna tv kai wannan malawa wasu da yi wadanda a canja mana a canja mu ko ta ce ake canja a duniya yanzu ba ke tsoro ranar tashi alƙiyama Allah ce mala'iku ku canja ta daga hanyar aljanna ku yi hanyar huta da ita hanyar arewacin tuho to kaga akwai damuwa kenan to ban ki muke rumo idan ta tafi duniya da lahira da kan su ne ababe guda goma da ba malamai suka ambata idan mutum ya sake yi su idan mutum ya sake yi su to fa wallahi sai ya kara faɗin la ilaha illallah Allah muke roƙo ya kashe mu da mu ya saka ranar da zamu a da Allah subhanahu wata'ala ta kasance ita mafi alkhairin ranakunmu a gidan duniya sai Allah ke cewa ya shi ma da sai yake cewa ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurur rahim إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم الله يا أيها الذين آمنوا Za ka abdullahi ibn wasu ke cewa idan ka ji allah cikin almace ya ayyuhan na amanu to ka natsu in ba ya kasance umarni allah ne baka mana umarce ka da wani aiki ko kuma da hana ka daga aikata wani mummuna aiki to za ka wani cikin kiraye-kiraye da allah subhanahu wa ta'ala yake masu imani a cikin alkur'ani sannan kuma wannan shine kira na guda biyu kafin na ƙarshe bayan wannan kira da Allah sauta lai sai kira da Allah suke mana nan ga wacce sassa tare ya yi wanda za a kuwa an fusta kan wa halikun nara sai kuma kira na ƙarshe da Allah da yau masu imani ya yi wanda zai an wani tobo idan Allah ya ta wata nasuwa to da ka ga wannan dai yana kan kusa kusa da kiraye guda biyu da Allah zai kai wannan gaba dangane masu imani to da ka Allah ya yi wanda zai na amanu ya ku wanda kun imani da Allah inna min azwajikum lalle cikin matayenku cikin matayenku wa auladikum da ƴaƴanku aduwan lakum akwai abokan gaba a gare ku matayenku da ƴaƴanku abokan gaba ne a gare ku to da ka tafi samu sirrin Allah ce ba a hazaruwan ku kiyaye su ku kiyayi matayenku ba da ƴaƴan nan naku abokan gaba ne gare ku wa in ta abu ina kuka yi abuwa kan ababen da mata yanku suke muku da yayanku wa fahu tilafi ku yi kaman ba ku gani ba wa tawfiru ku musu gafara ma'ana ku yafe musu akan laifin da suka muku fa inna Allah furu rahim lalle Allah subhanahu wata ala mai gafara ne mai jinkai Allah ka ce inna ma amwalukum wa auladukum fitina. tabbas dukiyoyinku da 'ya'yanku fitina ce a gare ku wallahu huwa ajrun azim amma Allah subhanahu wataala yana da rada mai girma a wajen shi to imam al-qurtubi dan albarka Allah mai rama yake ta idan kallo wannan aya ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum yake ta akwai matsaloli guda biyar amma kafin haka akwai wasu ganin wasu muhimmanci da malan shinkitsi yayi a cikin littafin shi a zuwa bayan dangane da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala almalu wal manuna zinatul hayatud dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa amala al-malu ثوابا وخير أملا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات 'inda rabbika thawaban wa ثوابا amala Allah cikin suratul سورة الكابية cewa المال والبنون زينة الحياة الدنيا للي دوكيا ديارة عدى الرأي والدنيا والباقيات الصالحة أما وزتون أيك واندسكي صالحي to khairun inda rabbika tusaba alkhairi a wajen ubangijinka na wajen lada da kuma alkhairi wanda ya kasance wanda mutum yake buɗi to yau shinkiti yake cewa ƙauru ta'ala almalu wal banuna zinatul hayati duniya walbaƙiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala to kaga Allah ke cewa dukiya da yara su ne adan zaman duniya amma kuma ana sautu ta Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum وأولادكم, وأولادكم عدوا لكم فهذروه ملك ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة الله أتمنى آية الله مجرمة دوكك أتمنى آية يا أنبتا منا أن المال للي دوكيا والبنين دكما يارا زينة الحياة الدنيا معنى أدوني نرى والدنيا وأن باقيات الصالحات خير عند الله سواء وخير أملا sannan kuma wazantun ayyuka su suka ba alkhairi a wajen Allah wajen lada sannan kuma shi ne mafi alkhairin abin da yake buri malaka wal muradu min hadhihi al-aya al-karima tanbihu an-nas lil amal salih ma'anan wannan aya shine jan kunnan mutane da fadakar da mutane akan lalle fa kowa daga cikin mu yayi kokari ya aikata aiki na gani li'alla yashtaghilu bi zinatil hayatid duniya? dan kar mu rafkana mu shagaltu da adon rayuwar duniya Minan mali na dukiya min almali na dukiya da kuma yara amma yanfa'uhum fil akhirati inda Allah min al'amal baqiyatus salihah kar mu shagalta dangane da yaran shi da dukiyar shi daga abin da ne mai amfani ranar lahira na ayyuka wanda suke na gari malakcewa hazan ma'an lalje a shara lahu huna ja'u bayyanan fi ayatin ukura za ka wannan abu da allah fata na yi bayani a nan ya zo allah ya bayani ta wasu ayoyi daban-daban kan fadin allah su wani tara zuyi da nina su hubu sha'awa cimiyar nisa allah ya kawata mutane shan sha'awa na mata walbani na allah ya kawanta mutane san yara walƙana tsirin muƙasara Allah ya ƙawata mutane san tarin dukiya mina zahabi na zinare mana kina burin a ce yanzu tsarkaki ta zinare ce walfisat kina burin a ce tsarkaki ta azurfa ce ko kuma zobanki na azurfa ne walkhailin musawama haka Allah subhanahu wata'ala ya ƙawata mutane san dawakai masu alama wala nami haka Allah sadala ya ƙawata mutane san dabbobi wal harfi Allah ta tara ya kawata wani san noma mana ce kai a unguwarku a garinku ka fi kowa noma kayan abu sai Allah ya to zalika wa ta'ul hayatid duniya wannan ababe wallahi jin dadin duniya ne wallahu inda husnul ma'af Allah ma kyakkyawan sakamako to yana wajen Allah sai Allah ke jin hankalin kula unabbiyakum bi khairin min zalikum ya wata Allah ka faɗa wa mutane na faɗa muku abin da ya fi mata alkhairi ya fi yara alkhairi ya fi tarin dukiya alkhairi ya fi dabbobi alkhairi ya fi noma da kuke alkhairi to ta taqaw da rabbi Lallai wanda suka tsoron Allah wajen ubangiji su Allah jannatun suna da wasu aljannoni tajri min tahtiha al-anhar wanda kore muke gudana a karkashin su na fiha suna masu zama masu wannan aljanna wa azwajun mutahhara suna suna da mata yi daga jinin al'ada da majina za ka Allah suwa wata yake cewa don launin shi ba da kai ma cewa ƙaunin ta yar Allah ya yi wallazi na amanu ya ku wanda kwa imani da Allah la tulikum amwalukum wala auladukum an zikirillah karfa ku sake 'ya'yanku da dukiyarku su shagaltar da ku daga ambatan Allah wa ya fi zalik don mutumin da ya sake dukiyar shi da yayan da Allah ya bashi suka shagaltar da shi daga ambata Allah fa'ula'ika humul khasirun lalle wannan su suka yasara almana yake cewa da bana Allah inna ma kuma wa kun fitna tabbas 'ya'yanku da dukiyar da Allah ya ba ku fitna ce wallahu indahu ajrun azim amma lada mai girma to yana wajen Allah ku ne wa qawlu da Allah wa ma amwalukum wallahi dukiyar ku a nan gidan duniya wala auladukum da yawan 'ya'yanku. kana da yaya sun kai 20 ko 40 jikoki guda ɗari goma tattaba kunne guda saba'in wallahi dukkan wanda ba za su muku amfani ba zillati tuqarrukum indana zulfa wala dukiyarku da 'ya'yanku ba su suke kusantar da ku zuwa ga Allah illa man amana sai wanda ya yi imani to dukiya da 'ya'ya abun banza ne in baka yi imani ba mutum zai bayani a cikin wuta wa amila salihan sannan ya aikata aiki na gari mana abin da kusantar da mu zuwa ga Allah shi ne imani da aiki na gari sannan kuma Allah kita yau malayan fa'un malin wala bana wala na tashi alƙiyama dukiya da yaya ba su da amfani illa man asallahu bi qalbin sani sai wanda ya kanta ya zuwa Allah na tala da zuciya wadda ta kaɗaita ko wuta daga shirka mana ya zo zama Allah bai da shirka baya ganin alhaji wane ko malam wane fitar da shi a yana ganin za abin da ya same shi daga wajen Allah ne yana da aqida sosai ila ghairi zalika min ayati dallati ala anna al-insana la yanbaghi lahu al-ishtighal bi zinatil hayati dunya da ba wa irin wa'annan cikin ayoyin alkurani wanda suke nuna kar mutum ya shigar da rayuwar duniya kar ƴaƴanki da mata yanka su shigar da kai daga rayuwar daga abun Allah subhanahu wataala وأقوى العلماء بالباقيات الصالحة أما باقيات الصالحات أتكونا آية ديك سنة قواني زواج سلولي معناه تيه أيكتا أيكا ذات يدد الله سبحانه وتعالى وبنجي مكي ركوية لتدمو دنيا دلائرة وكابان شيني ما أبون دمالا يفلانا فلانا kada kasance dukiya da mata da yaya sun shigantar da mu daga ambatan Allah subhanahu wataala duk lokacin da ya kasance dukiyarmu da yayan suka shigantar da mu daga ambatan Allah to tabbas mutanadi na dama a gaban Allah subhanahu wataala ubangi muke roƙo ya datar da mu duniya da rayuwa ubangi muke roƙo ya ba mu ikon gyarawa sai ka mutuwa ta ce mu to kaga wannan aya Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda ku imani da Allah inna min azwajikum lalle cikin matayen ku na aure wa auladikum da ƴaƴanku da kuke haifa azuwan lakum akwai abokan gaba da kare ku kullum su kokari suke sai sun kautar da ke daga mutu barkin Allah baba dai je sallah a baba zauna a gida mai sallah zai wannan a a yanzu kai baba ai da ka wani abu kaza ya sai wuta yan biki da daga jin karatu baba ai da ka sai wani abu da ake tun ake a arewa ta tumo din baba akwai wani breaker ko ya zo ya wannan sosai to la shakka ya ji tsoron Allah ya kuma ya kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala ya sani abin da yake kai ba abu mai kyau ba mata sun fara laka ta sanadiyar shi za ka fahazaro ku kiyaye su za ka karke da matarka da 'ya'yanka wanda a duniya kuka haɗu ya kasance su raba ka da Allah su raba ka da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ka mata da 'ya'ya akwai baki ciki a cikinsu za su maka a wasu zama kare. in sun baka sai ka rama sai ka mare ta ka naushe ta a Allah ta wa'in ta Ina kuka yi afuwa A kan abin da mata yanku suke muku da 'ya'yanku Wata tasfahu kuka gauda fuska wa tawfiru kuka yi gafara to fa inna Allah ghafurur rahim Nan da Allah subhanahu wa wata mai gafara ne mai jinkai sai Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna sai dai dukiyar da Allah yake ba ku musamman ya kace dukiyar da Allah ta tsara baka baka gadin ta ayo baka kiyata ta dan tabarki Allah subhanahu wa ta'ala kullum sai gane ta kake to akwai damuwa za ka ita dukiya an baka da ita sai ka kana iya wasu sosai a wani wasu naka cikin da wasu miliyoyi sai ka fara gadin dukiyar gadin dukiyar idan allah ya baka yara masu albarka wasu hanga cewa mai gadin ne ya kamata ya sauri ya wuce kai ka ji rashin albarka ba wanka ne mai gadi to kaga akwai damuwa za ka allah kita inna ma kuma a auladukum fitna dukiyarku da 'ya'yanku fitina ce ƴaƴan eh, kullum suna ganin ya gawa daga kauce ka wasu waje su fansa ba ko bayan ka fata ma a duniya ba kar ba Allah ya rautu fata ma a aljanna muna kawo ka kwace ranmu mana yanzu kai kayi ta ka fanta ma a duniya sannan kuma mutum je fanta ma a wuta ba zai fanta ma a cikin aljanna ba to Allah ya tsare za ka dai ƴaƴa da dukiya duka sai ta ake yi zai kasance mutum ya aikata aiki na gari zai kasance mutum ya ji daɗi ranar da zai mutu Allah ya saukan mai da wasu mala'iku suna cewa innan ladina qalu rabbuna Allah Allah ke jalan da wanda suke ubangiji mu ne Allah tun kuma istaqamu sannan suka ta ga tabarkin musulunci to ya da su mutu mala'iku ya ce musu Allah khawfun Allah khawfun alaikum wala tahzanu tarfi ji tsoro dangane da abu da za ku zara gaban Allah wala tahzanu kar ku baki ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kuma ana muku albishir da aljannan nan wacce ake ta mutu ake ta muku alƙawarin ta gidan duniya to ya Allah wa rabbaka sa cikin bayan Allah da za ta mu kuma zuwa gare ka mala'iku la tsako tana mana bushara tana kwatarwa da hankali Allah muke roƙo ya ta mu juna da lahira Allah muke roƙo ya daura Ramadan mu Allah muke roƙo ya saka wannan Ramadan da muke yi ya kasance mafi alkhair ramadan da muke rayuwarmu allah ya zo da kasar mu lafiya allah ya kara wa shugabanni na gari allah muke roƙo ya wutar da mu a cikin anguwanninmu allah muke roƙo ya wutar da mu a gidajenmu da wasu allah muke roƙo ya sa mutum bayan allah da aka yanta su daga zuwa aljanna magabatan mu allah ya jikansa da rama wanda suke duniya muna roƙon allah su ba ta rayuwa wani su lafiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين الذين قضوا بالحق والذين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا ما هم بيرضك وجرك رحمي اللهم اعز الاسلام والمسلمين واغفر الكفرة والمشركين ودمر اعداءك اعداء اعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر المسلمين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا وسجودنا وركوعنا وسائر اعمالنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واقوى علينا انك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين